Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل صل على Jama'a masaurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci. Da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga dai jiran abin da muke ɗauke da su. Da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. ganin kuma sai mu kawo muku sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na mu koma noma. bayan sa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin auban da muke ɗauke da su idan da sauran lokacin mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara a cikin zangon shirin namu na wani lokaci da dar Allah amma kafin jin abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau juma'a goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 29 ga watan jimada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta 1948 jagoran kungiyar ikhwanul musulmin wanda ya kafa kungiyar a kasar masar hassan albanna ya shahada tun a lokacin da yake karatu a jami'a sheikh hassan albanna ya kasance mutum ne mai fafutuka da kuma nuna tsananin ƙiyarsa da mulkin mallaka na turan Birtaniya, da kuma yadda sarakunan ƙasar suke karkata ga turawa da manufofinsu akan haka ya kafa ƙungiyar ikhwanul musulmin ko kuma muslim brotherhood a ƙasar ta masar tun yana jami'a kuma ƙungiyar ta samu karbuwa a tsakanin mutanen ƙasar ta masar da ma jordan gami da palestine da kuma syria da ma wasu daga cikin ƙasashen larabawa na arewacin afirka musamman ma dai ƙasar tunisia ganin haka turawan ingila sun haɗa baki da sarki faruk na ƙasar masar wajen ɗora tuhuma akan kisan wani ministan ƙasar ta masar da aka yi a lokacin kan ƙungiyar ikhwanul musulmin inda aka kama 'yan ƙungiyar da dama kuma aka tsare su kuma aka haramta ƙungiyar a hukumance da karshe kuma tare da haɗin baki tsakanin ingila da sarki faruk aka kashe sheikh hassan albanna a ranar goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta 1948 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da takwas shahid imad muguniya ɗaya daga cikin kwamandojin ƙungiyar hezbollah a ƙasar labanan ya shahada sanadiyar wani bam wanda ya tashi da shi a kusa da motarsa a birnin damascus na ƙasar syria wasu ma'aikatan isra'ila ne suka haɗana bam ɗin a jikin motarsa wanda ya tashi da shi a lokacin da ya zo shiga cikin motar an haifi imad muguniya a shekara ta 1962 a birnin sur na kasar labanan mahaifinsa malamin addini ne sannan kuma bayan kammala karatun jami'a ya yi aiki da kungiyar plo ta kwatar 'yancin falasinawa na wani lokaci tare da marigayi malam yasir arfad daga baya kuma ya shiga kungiyar amal sannan kuma da ƙarshe ya shiga kungiyar hezbollah kasantuwarsa mutum ne wanda yake da masaniya akan lamura na fagen daga ya zama ɗaya daga cikin manyan kwamandojin kungiyar hezbollah kuma ya jagoranci mayakan kungiyar hezbollah a lokuta daban-daban wajen yin gumurzu da sojojin yahudawan isra'ila daga ciki har da yakin karshe wanda isra'ila ta sha kashi a hannun dakarun hezbollah a shekara ta 2006 akan haka hukumar leken asiri ta amurka cia da kuma haɗin baki da kungiyar leken asiri ta isra'ila mossad suka sako shi a gaba da niyyar ganin bayansa inda da ƙarshe dai suka kashe shi a rana irin ta yau. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. a taron najeriya rundunar sojin kasar ta karyata rahotannin da ke cewa 'yan boko haram sun halaka sojoji ashirin minista harkokin wajen kasar rasha ya bayyana cewa rashin a shirye take ta yanke dukkanin alakarta da tarayyar turai idan ta gaba mata wani sabon takunkumi a kasar iraki kuwa an fara shirye-shiryen ziyarar jagorar mabiya addinin kirista na ɗarikar katolika na duniya papa roma francis yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake rundunar sojin najeriya ta karita wasu rahotanni waɗanda suka nuna cewa makin ƙungiyar boko haram sun kashe sojojin najeriya har ashirin a wata gama da suka yi da jami'an tsaro na operation lafiya dole daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin tarayyar najeriya muhammad yarima ya bayyana cewa bayanin kisan da ake cewa an yi wa sojojin najeriya ashirin ba gaskiya ba ne a cewarsa an kirkiri labarin ne ba bisa dogaro da wani dalili ba akan wannan rahoto ya ce babu wani wuri wanda aka kai wa rundunar sojan najeriya hari a dukkanin wuraren da sojojin suke gudanar da ayyukansu wajen yaƙi da ƙungiyar boko haram ya ce harin baya bayan nan wanda aka kai wa sojojin masu rakiya da kuma kariya ga masu aikin titi a kan hanyar guniri zuwa kafa an kai harin ne ta ranar biyar ga wannan wata na fabrairu sai kuma na gaidan a ranar tara ga watan fabrairun inda ya ce sojojin sun fatattake maharan wasu rahotanni da wasu kafofin yada labarai a najeriya suka bayar da sun nuna cewa mayakan kungiyar boko haram sun yi wa sojan najeriya kwantan bauna a cikin jihar borno inda sa kashe ashirin daga cikin sojojin tare da kuma jikkata wasu ministan harkokin wajen kasar rasha sarge labarob ya bayyana cewa rasha a shirye take ta yanke alaka da kungiyar tarayyar turai matuƙar kungiyar tarayyar turan ta ba wa rasha wasu sabbin takunkumai waɗanda za su iya cutar da tattalin arzikinta tashar arci ta bayar da rahoton cewa minista harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov a zantawarsa da wata kafar yada labarai a yau juma'a a birnin moscow ya bayyana cewa rasha a shirye take ta yanke dukkanin alakokinta da kungiyar tarayyar turai matukar kungiyar tarayyar turan ta saka wa rasha wasu sabbin takunkumai a bangarori waɗanda za su cutar da tattalin arzikin ƙasar ta rasha ya ce rasha a shirye take domin ɗaukar duwani mataki wanda ya dace domin fuskantar duk wata barazana ta kungiyar tarayyar turai a baya-bayan nan da take ishara da cewa za ta kakaba wa rasha takunkumai domin cutar da tattalin arzikinta tare da turai ta bayyana cewa za ta ɗauki wannan matakin ne sakamakon yanke hukuncin ɗaurin shekaru biyu da kimanin watanni goma da aka yi wa ɗan adawa alexei navani. a ƙasar ta rasha bisa zarginsa da karya dokar ɗaurin talala kan zargin da ake masa na halasta kudaden haram da kuma korar wasu jami'an diplomasiyyar turai da rasha ta yi bayan da suka shiga cikin wata zanga-zanga a ƙasar ta rasha ta nuna goyon baya ga navani to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a ƙasar iraki an fara shirye-shiryen ziyarar jagorar mabiya addinin kirista na ɗariƙar katolika na duniya wadda ita ce ta farko a tarihi rahotanni da ƙasar iraki dai sun ce wata tawagar fadar vatican ta isa birnin najaf domin tsara yadda ganawa za ta kasance tsakanin fafaroma da kuma babban malamin addini na kasar iraki ayatollah sai da alisis tani ofishin jakadancin kasar iraki a fadar batukan da kuma majiyoyin fadar ta batukan sun bayyana cewa yayin ganawa tsakanin manyan jagorin biyu za a rataba hannu akan wasu yarjejeniyoyi waɗanda suka hada da wajibcin girmama juna da kuma 'yan uwantaka tsakanin 'yan adam da kuma yin allah wadai da duk wani nau'in ta'addanci akan 'yan adam kuma karfafa tattaunawa tsakanin addinai na duniya musamman kiristoci da musulmi ziyarar papa roma a iraki za ta fara ne a ranar ga watan maris mai kamawa inda zai samu tarba ta musamman daga firaministan iraki mustapha alkazimi a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin bagdaza daga nan kuma zai nufi fadar shugaban kasa da ke birnin na bagdaza inda zai gana da shugaban kasar barham saleh da kuma wasu manyan jagoran mabiya addinin kirista da kuma ziyartar wasu majami'o'i a birnin a ranar shida ga watan maris kuma zai nufi birnin najab inda zai gana da ayatollah sai da ali sani daga nan kuma zai wuce zuwa lardin zikar inda zai ziyarci yankin wanda aka haifi annabi ibrahim alaihi salam bayan nan kuma a ranar bakwai ga wata zai isa birnin arbil daga nan zuwa mosul inda zai ziyarci babbar majami'ar kiristoci ta tarihi wato Al albai'a a ciki gaba da karfafa alaƙa tsakanin isra'ila da kuma gwamnatin ƙasar maroko an cimma matsaya tsakanin ɓangarorin biyu kan bunƙasa harkoki na ilimi a makarantu na ɓangarorin biyu kafofin yaɗa labarai na gwamnatin maroko sun bayar da rahoton cewa ministan ilimi mai zurfi na ƙasar sa'id izazi da kuma ministan ilimi na gwamnatin yahudawan isra'ila sun cimma matsaya a kan yin aiki tare a ɓangaren harkokin ilimi a tsakaninsu bisa ga wannan rahoto an gudanar da wannan tattaunawa ne a jiya alhamis ta hanyar hotunan bidiyo na yanar gizo inda bangarorin biyu suka jaddada cewa sun kuduri a nayar bunƙasa alaƙar su a bangarori daban-daban da suka shafi ma'aikatansu a cikin watan disamban da ya gabata ne dai sarkin kasar morocco muhammad na shida ya sanar da kulla alaƙa tsakanin ƙasarsa da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila wannan mataki dai yana zuwa ne sakamakon matsin lamba da morocco ta fuskanta daga tsohon shugaban kasar amurka donald trump a kan yin hakan tare da yi wa kasar ta morocco alkawalin cewa amurka za ta amince da yankin yammacin sahara a matsayin wani bangare na kasar morocco kafin morocco dai trump ya yi irin wannan matsin lamba a kan kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain waɗanda su ma ya tilasta su suka kwalla irin wannan hulɗa ta diplomasiyya su da gwamnatin yahudawan isra'ila to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. thank you Toma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na koma noma. Noma tushen arziki Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau shirin namu zai yi mayar da hankali da yin tsokaci a kan korafin da masu noman kaji a Najeriya suka yi dangane da tashin farashin masara wacce suke amfani da ita domin ciyar da tsuntsayen da suke kiwo. da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. masu kiwon kaji a najeriya sun yi koke a kan yadda ake samun hauhawar farashin masara ƙungiyar ta masu kiwon kaji wacce aka fi sani da suna poultry farmers of nigeria ta sanar da cewa tashin farashin masara zai iya shafar kasar da kuma jefa mutane masu yawan gaske cikin yunwa idan har ba a ɗauki matakin gaggawa ba har ila yau ƙungiyar ta ce rashin ɗaukar matakin gaggawa domin daƙile hauhawar wato farashin masarar zai iya raba mambobinta da suka kai miliyan biyar da ayyukan da suke yi na kiwon tsuntsayen wani sashe na sanarwar da ƙungiyar ta fitar ya ƙunshi ishara da yadda mambobinsu da dama suka faɗa cikin cin bashi saboda wannan matsalar ta tsadar abincin tsuntsaye yanzu dai ƙwai ya fi ƙarfin mafi yawancin 'yan ƙasar, domin farashin crate ɗaya yana kaiwa naira dubu ɗaya da ɗari uku kakakin ƙungiyar masu kiwon kajin ta ƙasar najeriya olalekan odunusi da kuma wasu manyan jami'an ƙungiyar ne suka yi wannan korafin a wani taron manema labaru da suka yi a ranar talata a birnin tarayya abuja to sai dai kuma bayan wannan korafin da ƙungiyar ta masu kiwon kaji ta yi gwamnatin tarayyar ƙasar ta shiga cikin lamarin da sanar da cewa a cikin watan fabrairu da za a shiga za ta fitar da ton uku na masara a cikin kasuwanni wannan sanarwar kadai za ta iya taimakawa wajen raguwar farashin masarar tun ma ba a kai ga shiga watan na fabrairu ba da kuma fitar da masarar a kasuwanni sakin wannan masarar mai yawa a cikin kasuwannin kasar yana karkashin wani shiri ne na babban bankin kasar to batun da za mu karkare da shi shine na matsalar tsaro a kasar wacce ta shafi manoma a faɗin tarayyar najeriya ɗin a wannan hali da ake ciki wasu suna fargabar cewa tun daga lokacin da aka rika wato ɗaukar wasu manoma ana yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa ya sa manoma da dama sun yi watsi da gonakinsu ko garakensu da amfanin gona ya nuna ba tare da sun yi girbi a dalilin haka masana harkar noma sun bayyana cewa matsalar masu garkuwa da mutanen da ta kuma 'yan ta'adda tana ɗaya daga cikin dalilan da za su sa iya samun ƙarancin abinci a shekarar bana to masu sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaba amma kafin mu karkare baki ɗaya muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio

kiɗe-kiɗen iraniyawa Dama saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ayatarwa To a yau shirin namu zai kawo muku waka ne da aka yi game da cin nasarar jin halin musunci a nan kasar Iran shekaru 42 da suka gabata. da fatan masu ya sukan tare da mu kuma za su daɗin shirin inda muka gayyato muku wato gulam hussein bannan da zai gabata mana da waƙa. چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان divine. an gaishe ka Gulam Hussein Bannan a cikin wannan waka da kai mana ta zagawa cikin shekaru 42 da cin nasarar jujjuyar har musunci a nan kasar Iran kuma a nan zamun shirin sai a wani shirin za ku ji mu dauke da sabuwar wakar amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shi ya kammala muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng domin jin ci gaban shirye-shiryen mu a huta lafiya. muka kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su amma dai kyau na dan sauran lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara rundunar sojan najeriya ta ta wasu rahotanni waɗanda suka nuna cewa makin kungiyar boko haram sun kashe sojojin najeriya har ashirin a wata gama da suka yi da jami'an tsaro na operation lafiya dole daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan tarayyar najeriya muhammad yarima ya bayyana cewa bayanin kisan da ake cewa an yi wa sojojin najeriya ashirin ba gaskiya ba ne ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya bayyana cewa rasha a shirye take ta yanke alaka da kungiyar tarayyar turai matuƙar kungiyar tarayyar turan ta kaka bawa rasha wasu sabbin takunkumai waɗanda za su iya cutar da tattalin arzikinta tashar arci ta bayar da rahoton cewa ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha sergei lavrov a zantawarsa da wata kafar yada labarai a yau juma'a a birnin moscow ya bayyana cewa rasha a shirye take ta yanke dukkanin alakokinta da kungiyar tarayyar turai matukar kungiyar tarayyar turan ta saka wa rasha wasu sabbin takunkumai a bangarori waɗanda za su cutar da tattalin arzikin ƙasar ta rasha a ƙasar iraki an fara shirye-shiryen ziyarar jagorar mabiya addinin kirista na ɗariƙar katolika na duniya wadda ita ce ta farko a tarihi rahotanni da ƙasar iraki dai sun ce wata tawagar fadar batikan ta isa birnin najab domin tsara yadda ganawa za ta kasance tsakanin fafaroma da kuma babban malamin addini na ƙasar iraki ayatollah sai da alisistani ofishin jakadancin kasar iraki a fadar batukan da kuma majiyoyin fadar ta batukan sun bayyana cewa a yin ganawa tsakanin manyan jagorin biyu za a rataba hannu akan wasu yarjejeniyoyi waɗanda suka hada da wajibcin girmama juna da kuma 'yan uwantaka tsakanin 'yan adam da kuma yin allah wadai da duk wani nau'in ta'addanci akan 'yan adam da kuma karfafa tattaunawa tsakanin addinai na duniya musamman kiristoci da musulmi to da wannan zamu karkare sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu can an jima da yamma za a je mu dauki da wani shirin a zangon shirin mu na dare kafin wani lokaci mu dun kowa da kwanaki muku fatan alheri a yi cikin koshin lafiya thank you